ta kori na farko duk musulmin duniya mai sallah ya sani babu wani littafi da Allah ya aikowa annabi Muhammad sai alkur'ani Allah ya faɗi shi da ya aiko, shi ma annabin da aka aiko mawa ya faɗi. Shi Allah ya ce mana, nahanu na ƙusu alaika. نحن نقص عليك حسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن wannan magana ce tangaram daga Allah ya ce nahanu na ƙusu alaika mu muke labarta maka wannan labari a hasanan ƙasasi mafi kyawun kisa to ta wace hanya bima auhaina ilaika ta hanyar abun nan da muka yi maka wahayi mine ne sai aka hiddo sunan zahiri aka ce hazal qur'ana wannan alqur'ani to shi ma kuma da aka aiko mawa shaida ta kare wanda ya aiko ga yadda ya ce wanda aka aiko mawa ba ga yadda ya ce da haka babu sauran wata shaida da ake nema shi wanda aka aiko mawa ya ce wa uhiya ilayya mi wa uhiya ilayya إنكم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نقر النبي يتي وأوهي إلي أن يومني وحي تومي أكا يومن وحي يتي هذا القرآن ونن القرآن أكا يومني وحي وأنتم مسلمون kar ku yadda ku mutu face sai kuna musulmi to akwai wata hitila da nake so in haska mana wannan abin zai taimake mu wajen zaman duniya lafiya fitilar da nake so in haska mana ita ce addinin musulunci da Allah ya bada kwara ɗaya, ya kuma bada littahi kwara ɗaya, al'umma suka gwada ba gamsu ba duk fitinar da kake ganin tana faruwa a duniya dalilin kasa ƙungiya ne da kasa littahi kuma ya aka yi kungiya ta kasu littahin da aka kalkasa shi ya zama ba ɗaya ba dole ƙungiya ta kasu tun da littafin nan guda ɗaya ne Allah ya kira shi ƙwara ɗaya talin tal don ya ce haza kitabuna yanzu haza kitabuna yanzu alaikum bil haqq kai mai larabci ka san abin da ake kira kutub da kitab kutub plural ne kitab single ne kutub da yawa kitab kuma ƙwara ɗaya talin tal wannan shine a larabci ka sani in dai ka san karatun larabci ka san haka sai Allah ce to haza kitabuna wannan littafin mu ne kwara daya yanziqu alaikum bil Allah yana maku magana littafin na yi maku magana ta gaskiya to idan aka tada kiyama ko waɗanne al'umma littafi ɗaya aka ba su annabi musa an ba shi attaura annabi isa injila annabi dawud an ba shi zabura annabi muhammad an ba shi ƙur'ani Toron nan za a kira kowace al'umma su tafi wurin littahinsu manzon zai miƙe ya ɗaga littahin haka idan manzon ya miƙe zai daga littafi watara kullu watare kulla ummati Watare kulla ummatin jasiya kullu kullu ummatin dude ila kitabiha watara kulla ummatin jasiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha Allah ya ce wata ra za ka ga kulla ummatin kowace al'umma ran nan idan aka daka ma al'umma tsawa ya kowace za ta yi durkushe to daga durkushen nan ya za su yi sai aka ce kullu ummatin kowace al'umma to du'a za a kira ta ne ila kitabi har zuwa ga littafin ta ba har kutubi ha ba kitabi ha littafin ɗaya ne kowane al'umma za su ta wurin littafin to tun da wurin littahi za su ta yi kawai za a miƙe shi littahi shi kadai a'a akwai manzo fa kaifa idza min fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika shahida to kaji yadda za a aikin manzon ne kowa annabi Musa zai rike a taurashi Isa zai rike injila Dawud zai rike zabura annabi Muhammad kuma ya rike Qur'ani kowane al'umma in sun tashi za su yi wajen manzon su ne ya ba da shaida a kansu mm. to kai yanzu littafin ka ba ɗaya ba tashin farko tuko kuma waɗannan kayan littattafai an tada taron kiyama kowane annabi ya rike littafin shi haka shi ga ina za ku aza mazala wannan kayayyakin tuko tashin farko sito ne bai ɗauke su dan ina tabbatar ma yanzu naira na sani zan magana kanta naira miliyan goma ba ta sai maka littattafan nan wanda aka buga aka ce na addini ne tashin farko baka da su saifa miliyan ashirin ko talatin ba ta iya sai ma wannan littattafan to ba wanda ka saye su sai aljanna ba dole sai ka nemo mai koya ba tashin warko sai ka nemo wanda ya iya su kuma sai ya gaya ma kuma sai ka riƙe kuma sai ka ce ka aikin da suka saka sannan in biya ka za a biya to a batta ka nemo an rubuta an ma bayani ka riƙe radda ya zama sauran minti biyar ka da suran nan wani na can zai gama littafin shi gobe zai sa shi kasuwa kai kuma ka gama sauran minti biyar kuma ya ce duk wanda bai wannan littafin ba wuce ne gamar da ake zai kare kai saura minti biyar karatu shi kuma gobe zai sako littafin shi kasuwa ya gama rubuta shi duk an sa mai hannu gobe zai kawo shi kasuwa ya saida kuma a ciki ya ce wanda bai san shi ba bai san addini ba